أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin shida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi na shama'ilul muhammadiyya da muke gabatarwa annan musallacin albarka na usman ibn affan kofar gadon eh, kano yau za mu tashi babu kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zancensa da maganarsa ya kasance hatta magana yanda annabi yake magana an ruwaito mana dan mu yi koyi da shi laqad na lakum fi rasulillahi uswatun Hassanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta maganarsa yanda yake yi an ce mu yi koyi da ita dan mu fa'idantu da hikimomi da basira da yake tattare a cikin nuɗuɓinsa da mantakinsa sallallahu alaihi sallama قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم كو سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه حديث إمام الترمذي وما حديث حسن نانا أم عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تنا بام الأباري شيوا النبي صلى الله عليه وسلم بكسن شيء أكشن زنشنسا يسرد كسردكم قو يسرد سردكم yana sakin zance da gaggawa irin yadda ku kuke yi ba kalmar sard a larabci abinda ake nufi da ita shine wato as-sur'atu fil kalami wal isti'jal fi gaggawa a cikin magana far far far far far far annabi baya wannan ba mutum ne mai saurin magana ba kawai yana magana ne a hankali yana magana ne a nitse so ita magana sauri sauri sauri sauri haka ba daidai ba ne aibu ne musamman a babi na karantarwa ko ƙoƙarin ka fahimtar da wani wani abu walakin na wuka ne ya takallamu bi kalamin bayyinin faslin manzan Allah ya kasance yana yin magana wanda yake magana nan ta fito a bayyane shine bayyane faslin kuma maganar manzan Allah jalla jalla take a rarrabe kalmar alfaslu a larabci daga fasala ne yafsilu infisalan wato rarrabe abu an gane ko yanzu wannan hulatta in na cire ta daga kaina na zare ta sai ce a fasaltuha an ra'asi na raba ta daga kaina to faslin in an ce faslin ana nufin abin da yake arabe daga fasala rabuwa ke kenan to annabi maganarsa arabe take dalla-dalla ta ce har ma wanda ya zauna kusa da manzan Allah salama ma zai iya haddace abin da ya fara idan ya magana saboda hankali yake yi zaka iya haddacewa abin da ya fada sallallahu alaihi wasallama aisha ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama tana ba mu labarin annabi yana yin magana a cikin nutsuwa baya yin isti'jali baya yin gaggawa daman babban manufa akan dukkan zance shi zancen ya isa ga wanda ake yi mai magana din kuma ya fahimta har ma dai mutum zai iya misalta abin da aka umarce shi da ya ainihin wato aikata ba wai manufa in an zo yin magana a rikitar da mutane ko a yi abin ya zama abin da ake bukata ba a same shi ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama um, da a ce akwai mai hadda ba wai rediyo ba ba wai abin rikodin ba wani mai kiyaye magana zai ce zai kiyaye manzon Allah zance manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko mai rubutu zai ce zai rubuta magana annabi zai iya rubuce ta tas ba tare da ya sha wahala ba manzan Allah shi ne afsahul khalqi lisana shi ya fi kowa fasahar zance harshen annabi ba wanda ya kai shi iya magana sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ba wanda ya kai shi zaƙin zance manzancensa yana da zaƙi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة شين سلم ابن قتيبة عن عبد الله ابن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا لتعقل عنه حديث إمام الترمذي كما حديث حسن أنس بن مالك yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ɗabi'arsa yana maimaita zance idan ya zo magana wani zubin yakan faɗi magana sau uku lito ƙala, anhu don a haddace a kiyaye abinda shi annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama yake faɗa daman malamai suna cewa shi wato maimaita zance yana da fa'ida guda uku maimaita zance yana da fa'ida guda uku duk wanda ya maimaita magana sau uku to yana son ka fuskanci abu uku ne a cikin maganarsa na farko yana yana faɗa na farko ne dan ka ji idan ya daɗa maimaitawa na biyu to dan ka haddace idan ya maimaita na uku to dan ka yi tunani wannan shine fusaha'u masu fasahar zance a duniya suka tabbatar na manufa na maimaita magana sau uku duk wanda ya maimaita magana sau uku to abin da yake nufi kenan na farko dai faɗan farko daman dan ka jini. fada ta biyu ka kiyaye fada ta uku ka je ka yi tunani akan wani abin da aka gaya to manzala in ya maimaita magana to abin da yake nufi kenan alaihi salatu wassalam kuma shi damar an turo shi ne ya isar da sako ga mutane don waɗannan abubuwan uku su faru ya ji yadda su su kiyaye abin da ya faɗa sannan kuma su yi tunani su yi aiki su bauta wa Allah dangane da maganganun da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sannan wasu malamai suna cewa daga cikin manufofi na maimaita magana da annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallama shine dan misalin akwai yara to za su kiyaye matasa ma za su kiyaye dattawa ma za su kiyaye yanzu yaro wani lokacin idan ka yi masa magana magana ɗaya baya ganewa yaro ƙarami wanda ba shi da wayo can sosai saboda yarintar sai ka maimaita masa matashi wanda yake kan ganiyarsa bai da matsala la'alla yi ɗaya zai iya ganewa dattijo akwai wanda kai mai magana baya ji zai ce me kace saboda an dade shekarun sun yi nisa kunnen baya ji ka duba ta hikima na bawiya kenan yana magana yana shawa ne don waɗannan wato al'umma kala uku ɗinnan su fa'idantu da abin da yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokacin kuma yana maimaitawa don idan buƙatar a maimaita ɗin ne ta sa yanzu akwai ai abin da ya maimaita in ya zo karatun ƙur'ani a sallah a yana karanta ne kamar yadda kowa yake karanta ƙur'ani sai dai ita ma ayoyin akwai ɗaiɗaikun ayoyi da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo yana maimaita saboda akwai wani sako da yake so ya isarwa masallata ina fata ana fahimta kuma an ruwaito cewa yana jan karatun yana yin sa shi ma karatun yana jan sa sallallahu alaihi wasallama dalla dalla ta yanda idan yana yin sallar zaka ji kamar da kai yake magana alaihi salatu wassalam to wannan me yake nuna mana wannan yana nuna mana manzo Allah yana da tsananin kwadayin ya isar da alkhairi ga al'ummarsa da kuma mabiyarsa mabiyansa sallallahu alaihi wa sallama addinin musulunci shine babban sakon da yake dauke da shi to kuma ya isar da shi a fahimta shine yafi masa komai muhimmanci a wajensa to kuma ana kira ga dukkan masu karantar da mutane to yana da kyau lokaci bayan lokaci mutum ya rinka aiki da wannan a dabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gane da musamman malaman makaranta da suke yi wa ɗalibai lacca a jami'o'i ko a kwalejoji masu zuwa suna yi musu dictation ana yi da sauri wani malamin ma don saboda keta ma bai zai daga murya ba na ɗaya kenan na biyu kuma daman baka isa ma ka ce me ce ba shi ba a dawo shi baya sai dai ka riƙe biro yadda ka san mala'ika aka turo maka yana gaya maka saƙo ba ruwansa kawai zai zo ya ta maganarsa ne kuma ba zai yi a nitsa ba da gaggawa zai sai dai ka rinka yi kana caccabta ka zo jarrabawar ka rubuta masa haka a caccabce kai baka gane ba shi ma bai gane ba saboda ƙeta ce a cikin zuciyarsa burinsa shi a ce shi shi ne kai kuma idan kwafar da kai kar ma ka zama wani bahaushe kenan mai ban haushi قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن عن ابن أبي عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة خالي كاونا ناجي كاونا أنغانيكو ناجي كاونا na ji yana fada wa kana wasafan mutum ne mai iya sifanta abu faƙultu sai na ce da shi sifli mantika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam do Allah ka sifanta mun yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake magana tambayan wannan bawan Allah aka yi yayi bayani akan sifar maganar annabi mandikinsa daga nutuki na tsaka yantiku nutqan يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليس له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتته الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تؤذي ولا تؤذبه الدنيا ولا تغضبه الدنيا كما تقول غينني لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعجي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح وإذا فرح غص غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام وانا حديث الإمام الترمذي يروي توشي الله يكرا مسا رحمة الجنكي من رواية أنا سفنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان كده سفنت أبا السيد كارد مودة أبو وما سيوا يتي من الله دي صلى الله عليه وسلم wato mutum ne wadda yake mutawasilul ahzani abin da ake nufi da mutawasilul ahzan wato mai yawan shiru galiban annabi za gan shi shiru aglabu halihi sukut kai ka ce yana cikin damuwa ne ba wai damuwa yake ciki ba duniyar ce yake tunanin haɗarinta da kuma irin abin da bawa zai fuskanta a lahira da irin nauyin da Allah ya ɗora masa ya isar da shi da kuma irin yadda al'ummarsa za su zo su rayu a bayansa da irin tanadi da Ubangiji ya yi wa wanda suka bi shi da kuma tanadi da ya yi wa wanda suka fanɗare masa a matsayinsa na shugaba wanda yake na ufur rahim ne bilmu'minina ra'ufur rahim harisun alal mai kwaɗayin alheri ga mu'minai dole ya zamanto tawilu sakci ko tawilu sukuti shiru din nan da yake annabi wato shiru ne na tunanin me yake kaiwa da komowa kuma ana so mutum ya zamanto mai yawancin lahira mai yawancin lahira jama'a duk wanda yake yawan tuna lahira to aikinsa yana kyau duk wanda kuma baya son tunanin lahira baya son mutuwa to wannan aikinsa baya kyau saboda duniya ce za ta aure shi auren da ba zai iya sakinta ba shi yasa mutum ya lazimta wa kansa tuna Allah idan wani ya mutu ka shiga damuwa ka ce a yanzu fada ni ne ko sai ka duba mai ka aikata a baya yau in a ce yau Allah ya dauki ranka yau ka mutu la ilaha illallah astaghfirullah yau din nan aka ce yau ka mutu yau in ka mutu to me kake da shi da za ka fuskanci Ubangijin ka rabbul izzati ka rinka wannan tunanin zai taimaka ma ba wai ya zama kai kullum duniya ce a gabanka ba kullun duniya ba ka so a maka maganar lahira akwai wanda ko mutuwa ba ambata a gidajensu a yi maganar mutuwa saboda gaba ɗaya ya gama rungumar duniyar in kai mai maganar mutuwa ma to ba ka son ne wata mata ta ce ta yi wa mijinta wa'azi alaji a ji tsoron Allah a tuna mutuwa sai ce a ni kike wa fatan mutuwa na sake ki ashe wai shi ɗabi'ar sa ba a ce masa ya ji tsoron Allah wai zai mutu ba a ce masa zai mutu wai duk wanda ya ce masa zai mutu wato yana fatan ya mutu kenan haka ya sallame ta ta kama gabanta to kaga wannan akwai rafkana akwai shagala akwai shiga cikin rudu da dimuwa a cikin rayuwa Allah ya kiyaye mu jama'a ku cina lahira yasa ya yace ku rinka ziyarar kabari zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku rinka ziyartar makabarta haka annabi ya ce haka kawai mutum ya buga abin hawansa ya tafi makabarta ka je ka gaida mutane ka gaida yan uwanka da suke kwanci a cikin rami wanda kai ma kana hanya wallahi assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mutane mu'minai mu ma insha Allah muna nan zamu riske ku yayin da ka je ka ga mutane a kwance iya ganin ka kuma kai ma ka san wata ranar ramin ka yana nan gurin akwai tukwanen ka suna nan a zaune wallahi suna nan suna jiran ka kuma masu binne ka suna nan mutane ne za su binne ka ba aljanu ba masu maka wanka suna nan likabanin da za a daura ka a ciki yana nan duk Allah ya sani to ka rinka yi wa kanka wannan tunanin dan uwana to wannan shine hikimar da yasa manzon Allah ya zama mutawassilul ahzani Allahumma اغفر لنا وارحمنا دائم الفكرة من ذا الله مي يوان واتو دوما ني أكن تناني tunani idan ka ganshi irin mutanen nan da ka ce wani amma kana tunani ko na gaya muku akan ce me yake tunanin da ni ne da kai mu da za mu zo a baya mu yake tunani saboda yana kwaɗayin alheri gare mu sallallahu alaihi bai da wani hutu laysa lahu rahatun kullun akan tunanin Allah yake tawilu saksi mai tsawon shiru ne ma'ana shirunsa mai tsawo la yatakallamu fi ghairi haja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya magana ba tare da bukata ba idan ka ga yayi magana to ana da bukatar magana amma haka kawai ta surutu ba da bukata baya ba irin mu bane da mutum zai zo yana da majalisa daman ta surutu ne majalisa kawai duk ranar da ma bai zo wasu ya ce hawa wurin nan ba daɗi wallahi saboda mai surutun bai zo ba ka je ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan sifar yan wuta masu yawan surutu alamar ɗan wuta mai yawan surutu surutu mara amfani mai dumi ta zuba magana baya iya wuce wani bankuna zaune da shi ba zai bari kai magana ba wallahi sai awa biyu uku yana surutu kuma kayan banza surutun banza mara amfani so kiburu burutu hauka kurum kaka yadda ka sifanci da wannan ya zamanto maganar ka tana da tsada yawunka ba haka kawai yake zuba ba in dai kayi magana to tana da amfani lalle akwai abin da za ka isar ko amfanin duniya ko na lahira amma zama haka kawai ta surutu don a more surutu a'a ka zama cikin asarsaruna almutashaddiqun kenan da annabi ya faɗa cikin sifar yan wuta in an ce asarsar Shi ne mutum mai yawan surutu ko yaro ne kake da shi mai yawan surutu ka rinka kwabansa hasa akwai yaron da ga surutun sa yayi yawa amma yanzu har yabo ake a ah, ai mai magana ne mai magana ne mai matsala ne kenan <laughs> wallahi wilu saktin nan yafi saboda abin da yasa wani abin da ku fahimta iya yawan surutun ka iya yawan lissafin hisabin da za a yi ba da da za mu iya gwadawa malam da sai ka gwada wata rana ka samu abin rikodin ka ɗaura shi a jihunka ya maka rikodin ɗan surutun da kake a ne don Allah ka gwada wata rana tun daga kai sallah asubahi rataye shi a jikinka aikinsa rikodin ne kawai in za ka kwanta bacci ka shi amma in dai ka kana farke buɗe shi har zuwa isha'i sai ka ce alhamdulillah kai kai riwani din sa kaji abubuwan da kake faɗa a lokacin za ka yi wa kanka hisabi wanne ka fada Allah ya yarda da shi wanne ka fada Allah bai yarda da shi ba wannan shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mun sha faɗa muna maimaita mutanen da ake cewa ai ba da magana ai shuru shuru ne da shi wallahi wannan sun fi samun saukin hisabi ko a kiyama saboda shi bai ma zai ta surutun ba balantana ka ce mala'ika mai rubutu zai rubuta masa ko airport aka ji wanda bayi da kaya daga shi sai hand luggage ɗinsa yanzu yanzu ake mai screening ya zai shiga jirgi kawai saboda bayi da wani kaya amma wanda ya lodo kaya fa ya dauko magi ya dauko garin kwaki ya siyo goro ko ba ya ɗebi kilishi ya ɗauki kuka ya ɗauki fatu ya ɗauki menene ya ɗauki kaya ga tsummo kara ga wane ne ga wane ne har doya ne duk zai ɗiba saboda zai tafi wata ƙasa idan an ga shirgin kayansa sai an tsaye da shi an masa dogon lissafi da hisabi to haka ake yama ake nas'alullah salama manzo Allah baya magana ba kata yaftatihu al-kalama wa yaktimuhu bismillah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi yana bude maganarsa kuma yana rufewa da bismillah Allahu akbar in zai magana sai ya ce bismillah kuma in zai rufe kuma sai ya amince Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine abinda annabi ke rufe zance da shi kaga ya ce bismillah da ya gama sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun san amfani wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zauna a wani wuri hadisi sahihi man jalasa ko nazala manzilan ko jalasa majlisan ko qa'ada wanda ya zauna a wani mazauni da zai tashi daga inda ya zauna sai ya faɗi wannan addu'ar subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan yayi wannan abun ya faɗi wannan addu'ar manzo Allah ce duk zunubin da ya ɗauka a wannan wurin an yafe mu. ko ina ne a dandali ne a majalisi ne a kasuwa ne a ofis ne wurin karatu ne wurin menene wani mitin ne wata tattaunawa ne a shagonka ne in dai za ka tashi daga wannan wuri da ka zauna abinda manza Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallama a faɗa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك garanci Allah ya ce mazalibinka amma yanzu waye ya kiyaye ta sai kaɗan waye haddace ta sai kaɗan mun dai iya zama mu ita surutu a wurare mutum ya zauna ya awa uku yana sabawa Allah duk maganar da ya faɗa galibar sabon ubangiji ne amma bai iya wannan addu'ar ba kaga da ya iya da ya samo wa kansa ne wata hanya ta samun kankarar zunubi sai sa ilimi yana da daɗi zama wurin karatu yana da amfani saboda za ka samu kalma guda ɗaya da za ka riƙe gaba ɗaya rayuwa ka fice mu amfani to shi yasa za ko karatu aka yi idan za a tashi addu'ar da ake yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai ya tabbata har alwala alwala idan annabi ya zauna yayi alwala duba dan zaman alwala kafin ya tashi sai yayi wannan addu'a ita ce addu'ar da kana yi ta Allah yana yafe maka zanubinka Allah ya ba mu ikon dabbakawa to wannan shine yana bude maganar sa ambaton Allah yana kuma kammalawa da ambaton Allah dan shi na Allah ne wa yatakallamu bi jawami'il kalim manzo Allah yana maganganu wato dunkulallun maganganu shine jawami'ul kalim abinda ake nufi wato alkalimatul qalila aljami'atu lima'anin kasira manzo Allah maganganunsa sai faɗi kalma kaɗan amma yana da ma'anoni mai tarin yawa kalma ɗaya idan ya faɗa in ka fasa baƙin, za ga yana ba da ma'ana mai yawan gaske to shi haka ɗabi'arsa take yana dunkule magana sallallahu alaihi wa sallam kuma maganar wacce take mai ma'ana kalamuhu faslun maganar manzon Allah a rarrabe ne kamar yadda muka bayani la fudula la taqsir babu ƙari babu tauyewa kalmar fudul zance da bayi da amfani la fudula baya yin magana mara amfani wanda za a yi tai wala taqsir kuma baya yin magana ya tauye magana a ji ana buƙatar ya kammala bai kammala ba baya yi laisa bil jafi walal muhim annabi sallallahu alaihi sallama ba jafi bane ka san jafi irin mai kakkausar mu'amala din ghalizu tab'a ce kai ai wani mutsattan mutum ne ba da dadin sha'ani ka san akwai waɗanda su kuma abin da suka suka samu kwarewa akan kenan karaba da shi karaba da shi bai da kirki kuma wannan ya fita bi sayyi'ul khuluq mai mummunar dabi'a malam to annabi ba jafi bane yanzu an gane jafi ko bai da mu'amala mai kyau halinsa mara kyau to annabi ba irin waɗannan mutanen bane yanzu akwai mutanen da kai mala Allah zai gyara wani halin ku ji da kyau akwai mutanen da wallahi daidai da a gidansu ba za su ci jarrabawa ba gidansu assessment a ce iyalinsa su yi assessment ɗinsa mai assessment a karanta mutum a fitar da abubuwansa masu kyau a ware al'amuransa marasa kyau akwai wanda wallahi idan dai matansa da 'ya'yansa ne za su ba shi makin akan mu'amalarsa wallahi dai shiga wuta bai da kirki ja'zariyun jawwan sayyi'ul khuluq ghalizut taba' bai da hali mai kyau ko jiya jiya wani wani dan uwa yana bani labari wani malami ne a wata makaranta yana karanta ya ce yana ta wa'azi akan mata ba su da kirki halin su bai da kyau su bi maza maza suna da kaza da sauransu wata mata kawai babbar mace ce tana kada kai take cewa ya akana maka Allah kai dai kai karatun ka dai akwai nau'i na yarinta dai da rashin gogewa da sanin harkar iyali a tattare da kai to malamin ko aure bai yi ba tace wannan babin wannan lamari na harkar zamantakewa da maza na aure a gida kai dai ka karanta hadisi kai bayani kudu amma sanin abin da ke cikin gida halin mutane ba kyau ba naka bane sai dai in ka shiga kuma kuna ta magana maza maza maza ta ce akwai wani namiji mai kirki ma <laughs> na'am kai mata uzuri Allah ne ijin rabe ta da wani karfan kafa zafin rai da damuwa yasa saboda tana tuna gida kaga waye wai zai zo ya yaban mata wai miji wai ya ce wai namiji wai kaza kaza ya yabe shi wanda ita gashi na ta yana gana mata azaba ya tara mata yaya ba za ta iya fita ba sannan kuma in ta fita ma ba inda za ta sa kanta yana kuma gana mata azaba akwai masu dukan mata duka wala kuji akwai ɗaliban da suke mun fatawa take gaya mutu ce malam duka duka ta ce wallahi sai sa ka a ɗaki ya rinka dukanka na ce duka ya ce ce wallahi wannan ai mai sauki ne ma saboda lalacewa ta ce wallahi a gaban ‘ya'yanka a gaban ‘ya'yanka ai na gaya muku akwai yaron da ya zo nan masallacin nan wannan wanda muka baro ɗin nan wallahi daga wani gari ita ku. ya ce haka ya tawo da kubai kawai zuwa ya zai same ni ya mun fatawa ya ce ubansa ne yake dukan mahaifiyarsa ya ce wallahi sai ya buge shi ya ce ya zo ne kawai ya mun bayanin mai ake ciki a bashi fatawa ko ma je mamma ake shi na ce a ba haka rayu ya ce a gaba na yake sa mahaifiyata ya ci kuskura ta yi rinka tokanta ya ce wallahi ba zan kyale shi ba me ya jawo wannan ka zo saboda mummunar ɗabi'arka ha mummunar ɗabi'arka ka sa ɗanka ya rena ka ka san malam akwai wanda yake zuwa yake shawartan ƴaƴansa cewa zai saki matarsa ɗanka ta zo ka ce wai wai zan saki wance me alaƙa ɗanka da matanka ustaz in ba so kake ya rena su ba baka da abokanai kai baka da iyaye kai baka da makota kai ka zo ka samu ɗanka ka ce wai kana neman shawarar sauri za ka sake uwarsa saboda ba ta da kirki ko ka zo ka samu ɗan kishiyar wato wato mataka ka zo ka ce wai wai kana sanar da su kana neman ra'ayin su zaka saki zaka saki zaka saki ma wasu ko ko ko kishiyar wasu haba ustaz wallahi malam za ga akwai mutanen da mutane ne a riga amma wallahi baki mutum fi mislahi bashar yanda kaga dabba ce dabba ce kurin ta saka riga irin ta mutane akwai wanda baka taba ganin sa yana zaune yayin sa yana hira da suwa baya yi ko irin dan rahama na daukan yara wasa da yara a zo wajen sa abu nan baya yi kai dashi rabi kan nan sake bi wani ne ya shigo gida fa yanda ka san mutuwa ce ta sauka gidan shiru hasan an ce in mutuwa ta zo wuri shiru ake in an san da ita <laughs> shuru wannan misali yadda za ku fahimci shi ne mage da bera ai mage ita ce mutuwar bera duk bera a gida in ya ji kukan mage shuru yake to shi ne ake cewa mutuwa idan ta zo wuri in an san da ita shuru ake to wallahi akwai masu gidan da babu jin kai a cikin lamarinsu yaransa ba su da ubuwa ba sa samun falalan uba kowa yakan je dan zauna da babansa ya dan yi hira da shi baba kaza da sauransu shi baya yi mutum yakan dawo ya zauna da iyalinsa ya tara da su ya zauna su dan yi hira su tattauna ya ji matsalolin gidansa baya yi sai fada kurum fada fada fada fada ya tafasa kwanuka a gida shi bai ya su amma zai ragargaje su in an bata masa rai akwai wanda wallahi ƴaƴan suke za suke ba shi in ya zo yana faɗa ƴaƴan za su ce babu ka yi lamari ne na rayuwa ba sai ka yi ha ba ba baba ya wannan yana zagin matansa kenan ƴaƴan su suna zuwa suna ba shi jama'a wannan shine sayyul khuluq to duk wanda yake irin wannan rayuwar tsakani da Allah yana dai yana dai zaune a cikin gini kurum amma bai dace da rayuwa mai daɗi ba iyalinka annabi ya faɗa wa inna li ahlika wa li zawjika alayka haqqan iyalanka suna da haƙƙi a kanka ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka idan ka ga yana hira yana dariya to a majalisar su ne ko a kasuwa ko kuma a ofis yana da wurin zama da zai yi hira amma yana zuwa gida shikenan zai ɗauki matarsa zai kai ta unguwa tafiyar wajen awa guda hatta shiga hatta fita ba zai mata magana ba ko kula ta zai shi baya shi an an yi magana ce a kai za su rena ka ba na san reni ni ba na ɗaukar reni ya ka yi shaga ka zauna da iyalinka ka zauna da 'ya'yanka tuntube su me yake damun su ko ba ka bane ka zama bashush mai sakin fuska dahuk mai yawan murmushi da dariya rahim mai jin kai da tausayi sabur mai haƙuri halim mai juriya sakha mai yawan kyauta afu mai yawan afuwa wannan sifofi ne masu kyau da ya kamata ka sifantu da shi ya kai dan uwana na sha gaya mana amfanin karatu mai kokari mu dabbaka dukkan mu muna da laifi kullu bani adama khata haka annabi ya ce kowane dan adam yana da kuskure irin nasa kuma ba wanke mata nayi ba akwai lokacin da kuma zamu mu zo mu hau matan su ma amma magana ta gaskiya a wannan babin muna shiga hakkin iyalanmu da yawa muna shiga hakkin ƴaƴanmu muna shiga hakkin matanmu kuma annabi ya ce suna da hakki a kanmu to idan a gidanka za a yi maka jarrabawa ba za ka ci ba to yaya mu'amalarka da mutane a waje ka faɗi a gida a gida ma ka yi failing ka faɗi internal defense ya za ka ci external ba za ka ba Allah gyara man halinmu to kun gane laisa bil jafi ko to manzala ba jafi bane wannan shine ma'anar jafi wal muhin al muhin shine wato wulakantacce na wannan dama ba bukatar sharhi ai mutum ne mai karama mai daukaka sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu an-ni'ma dabi'ar manzon Allah yana girmama ni'ima abu kadan zaka yi manzon Allah malam sai girmama abin babban abu ne a wurinsa ɗan ƙaramin abu mutumin ƙauye zai kawo masa kyauta abin da bai kawo ya kawo ba sai kaga irin hidimar da aka yi yake yi kuma annabi in kai masa wani abu sai ya san me zai kai ma ya sakan kawo yanzu kamar misalin mutum wata rana ya zo ya ɗauki dibino na naira goma ya baka za ka buɗe baki sai ka riƙe wannan yana da muhimmanci a ji kana ba labari wane a ba ai wane mutumin kirki ne ranar wallahi dibino ya ba ni naira goma ta'zimun ni'ma na'am dan wannan abin da ya baka shi yake da shi kuma ka girmama ka mutunta abu ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a hali mai kyau haka zama mai rena ko manzo Allah yana girmama ni'ima wa in daqqat ko mun karancin ta kuwa shine daqqat kalmar daqqat a larabci tana nufin qallat tana nufin sahurat ko mun karancin abu yana yana appreciating ba irin mutanen nan ne bane za ka yi wa mutum abu bai ma san kana yi ba dan mutunci za ka yi masa wallahi bai san kana yi ba bai damu ba musamman mata ake zaune da su ka kare rayuwarka da hidindimu a kansu amma ba su san ma kana yi ba da wani abu ya zo ya gindaya za ka ji jiki a hannunsu la ya zummu min ha shay'an manzo Allah baya zargi baya suka shine zam baya sukan wani abu daga cikin ni'ima da aka masa ko ya yi ko da baya ci kamar yadda muka faɗa abinci idan aka kawo masa ko baya ci baya zargin baya sukan abinci in shahahu akalahu wa illa tarakahu idan annabi yayi sha'awar abinci sai ya dauka ya ci idan baya so sai ya bashi ni ko ni da kai mu muka yi cafanan amma mu za mu zo mu yi zage-zagen mu muka ce fa nan fa ba mai kyau muka kawo asa abinda ka shuka shi zaka tara ko to amma wallahi muka sa matan mu a gaba muka rinka ragargaje su ya za a yi wannan miyar a kawo sai to mai gida abinda ka kawo kenan yau baka ba da dan kashin miyar ba ke ba ki da dabarun da ake na mata ki zo ki alhama a kan wani dabaru kuma na mata bayan ba kuɗi duk dabaran mata ai sai da kuɗi ko ba to haka muke sai dai Allah gyara mana halin mu غير أنه لم يكن يذم ذواقا صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسن شيئنا wato zargin in an ce zawa abinda ake ɗanɗanawa kenan abin ɗanɗano ɗinnan ko na ci ko na sha duk abinda ake ɗanɗanawa a jena da taste baya zarginsa baya sukansa wala yamdahu kuma baya zuwa yabe shi iya uba saboda abu ne na duniya wanda baya yi masa yabo sama da yadda shari'a ta ce ma'ana tsaka-tsake baya zuwa ya soki abu na ɗanɗanawa na ci sannan kuma baya zuwa ya yabe shi ya zama yafi komai a wajensa ba da ɗabi'arsa ba ne saboda abin da ya sa kenan in yayi wannan kenan ya fifice wani abu na duniya yana son sa kenan kun gane to kawai tsakatsaki kuma la tughdibuhu ad-dunya mai riwaya yace kaga wannan wani ne fa yake ba da labari akan manzo Allah yace annabi duniya ba ta ba ta saki fushi Allah ya bamu wannan kuwa mu kam ai yau ina hawan jinin mu da tashi hankalin mu duk akan duniya ne akan duniya ce kurum a nuna mun waye wanda hawan jini ya kama ya saboda tsabar tsoron Allah tunanin lahira ne kawai sa jinin su ya hau <laughs> eh wallahi malam duniya bata taba sa annabi ya fushi ba karab katab rayuwar manzon Allah je ka duba hadisansa gaba daya ba a taba samun yayi nuna bacin rai wai akan abin duniya ba la wallah duk fushin da annabi yake da shi yana da alaka da lahira zaka iya wannan to wannan shi ne koyi ne suna ɗin ka nisanci duniyan nan ka guje ta a mukalla kar dame ka ba dai abin duniya bane in sun yi duk abin da za su yi ka yi ƙoƙari ka kore shi ka ce duniya ce mai karewa ne ya Allah da za ka yi mana wannan ni'ima da mun huta a rayuwarmu wallahi da an ɗauke maka nauyi mai yawan gaske in dai duniya ba za ta ɓata maka rai ba to wallahi ana maka albishir malam kana cikin wanda za ku samu dacewa da rahama la tubdibuhu dunya baya faɗa akan abin duniya baya shiga firgishi da damuwa akan abin duniya in ya rasa wani abu a kasuwa baya shiga tashi hankali in ya rasa wani abu a ofis baya shiga damuwa a mu'amalarsa da mutane ko a makaranta bai samu wani abu bai damuwa shikenan Allah zai kawo haka duniya take a hana ka a ba wani wani lokacin kuma a baka a hana wani shikenan in an samu abinci a ci in an samu mai kyau a ci a gode wa Allah a bauta idan ba a samu ba a ɗauki wanda ba a samu ba a yi amfani da shi Allah sa albarka ba kun ji mun karanta ba annabi aka ce yana san nama in ya samu nama ya ci ya ci naman kuma ya ce ni ne shugaban ɗan adam a lahira ba da alfahari ba amma in sun gama ci sai ce to za a tambaye mu wannan a kiyama la nus'alu an hada yawm al-qiyamah akan wannan sai an tambaye mu ran tashi alkiyama ai kun ji yana wannan amma kuma kun ji ai wani lokacin yakan fito yunwa ta kore shi daga gida kun ji wani lokacin yakan yi wata biyu a gidansa ba a dora tukunya ba ba a dora tukunya ba ana faɗin wannan hadisai ne saboda ni da kai irin yadda rayuwa za ta iya juya mana wallahi mutum zai iya wayen gari bai da naira ɗaya ba ka da naira ɗaya ba ka da hanya ta ga matsaloli na gida in gaya maka ka rasa inda za ka sa kanka shikenan ka yi haƙuri, ko ɗauki ƙura'ani karanta ka ce Allah ya kuma wallahi zai kawo ɗin to za ka yi rayuwa mai zaƙi mai ɗanɗano amma duk wanda yake tada hankalinsa kan tara duniya ko kuma a kan mallakar duniya to abin ba a cewa komai sam Allah ya mana mai kyau wala ma kana laha da abin da ke tattare da ita ko take da shi amma manzon Allah fa idza tu'addi al-haqq lam yaqum li ghadabihi shay'un hatta yantasira lahu idan an ketare gaskiya to fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fushin sa in aka ketare gaskiya to baya tsayawa sai ya taimaki gaskiya yawwa duk yanda aga yaga an keta alfarmar gaskiya to wallahi sai ya taimake ta kai ma ka zama mai irin wannan ɗabi'ar kuma wala yaghdabu li nafsihi mai riwaya ce annabi baya yin fushi dan kankan shi personal interest nasa wani abu private da ya shafe shi shi wai yayi fushi dan wannan baya yi wala yantasiru laha kuma baya wai taimakon wai akan kansa ya daukar wa kansa fansa la wallahi sai dai yayi dan Allah idza ashara ashara bi kaffihi kulliha manzon Allah sallallahu alaihi idan yazo yin ishara nuni to da tafin hannunsa yake haka shine kaf gaba ɗaya hannunsa yana amfani da shi wajen ishara ma'ana mutum ne mai magana yana amfani da mai yana amfani da gabansa idan yazo nuni kuma tafin hannun gaba ɗaya yana nunawa da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai za ta ajaba idan ya yi mamakin wani abu kalabaha yana juya hannun ma'ana wani abu in ya bashi mamaki sai ya juya hannun mai kun ya fuskanto da shi haka to sai ya juya shi ma'ana abun mamaki yana irin irin irin me zan ce wato irin motsin da yake yi yayin da yake ban mamaki wani abun mamaki ya zo masa to yana amfani da tafin sai yana juyawa sallallahu alaihi wa sallama wa idza tahaddasa ittasala biha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana yin zance yana amfani da tafin hannun shi shine ittisal biha yana ainihin wato kamar misali yana yin magana yana amfani da tafin hannunsa sallallahu alaihi wai ana so a nuna mana complete yanda annabi yake motsi harakat din shi ittisal biha yana amfani da tafin hannun wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato amfani da ibham wannan yatsa babban ya wani lokacin cikin ɗabi'arsa yana yana yana yana taba cikin hannunsa tafin hannunsa arrahatul yumna tafin hannunsa na dama to manzo Allah sallallahu alaihi yana amfani da ainihin wato babban yatsansa na hagun ya taba ko ya buga cikin tafin hannunsa na hagun sallallahu na dama sallallahu alaihi wa sallama wa idza ghadiba a'rada wa shaha annabi sallallahu alaihi sallama idan ya yi fushi ko sai kau da kai idan fushin ya zo masa sai kau da kai shine a'a raba idan ran kai baci a gidanka aka maka Allah suka bata ma rai waɗannan al'ummar da muke tare da ita muke tare da su mata 'ya'ya in suka bata ma rai tashi ka fita ka bar gidan kurin yana cikin irad dan gaskiya wani in ya zauna a gidan a bata maka rai kuma kana zauna a gidan kana ganin a matsayin kai ne oga kwata kwata a cikin gidan nan kuma a zo a maka rashin kirki to wani zai barna wani ai ya ce gaba ɗaya kowa ma ya tattara kayan sai bar gidan nan haka ya faɗa ya kira ƴaƴan ya tsitsine musu albarka ya zaga ya tsutsura aban nasa matan ma kira ya ce in akwai wata wadda take take da ita muka haɗa kuɗi muka gina gidan nan to ta zauna duk kowa ya fita ya bar min gidan wallahi kowa ya kora ya kori ƴaƴan har ƙanana da ake goya yace a kwashe masa kowa bai san ganin kowa matan duk su tafi ƴaƴan ma su tafi kowa ta ɗebi ƴaƴanta su tafi kaga dan adam ya zauna a gidan kuma kuma da kansa sai ya dawo da su wallahi ai tun da ka kuskure <laughs> ka zama mutum ai ka shiga matsala <laughs> da da aka zo halittar ka sai ka ce su ne da kai ka zama bishiya ko to da ya fi maka sauki amma tun da ka zama mutum to ba ka da nutsuwa kuma wallahi rayuwa za ka yi a cikin gajiya laƙar insa na fi kabar haka Allah ya ce kawai daman stress ne rayuwar duniya gajiya ce kawai dole a ɓata maka rai wannan matar taka dole sai ta ɓata maka wannan 'ya'yan naka dole sai sun kulla maka wani abin da za ka ji ba daɗi sai dai ka yi haƙuri to a araba shi kawai da kai yake yi sallallahu alaihi wa sallama wa in an ce washah shah shine yana tsoratarwa akan mummunan abu hazzara min ash-shay'i kuma amma yana yin adalci a arada washaha ya kauda kai sannan kuma ya fadakar sannan yayi adalci a cikin fadakarwar tasa sallallahu alaihi wa sallama wa idza fariha ghadda tarafuhu idan annabi yana cikin farin ciki wani lokacin to yana rufe idan shi farin ciki yakan sa shi ya dan sunku ya kai haka ya dan yi shiru haka yake sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi tabassum mafi rinjayen dariyar manzon Allah murmushi ne baya ka ka ka ka ka ihu baya yi baya yi na'am yakan yi dariya har a ga haƙwaransa su fito amma dariya da sauci gwagwagwagwagwau kakakakaka da ihu ba ya yi shi cewa ya yi same yake cikin duniyar har za a mata wannan dariyar ya ce ku yi kuka da yawa ku yi dariya kaɗan haka ya ce kukanku ya fi ku yawa mu ku yau Allah ya fi mana dariyar ta fi yawa in ka ga na yi kuka asara na yi kurin haka halinmu yake yaftarru an misli habbil ghamam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin wato yana yana yana yana yana yana yin wato dariya shine iftar yana dariya mai kyau ta yadda dariyar har haƙorinsa yana bayyana kamar habbil gamam kamar girgiji wai don a nuna mana ba wai baya dariyar ba yana yi amma mai kyau dariyar ba dariya ƙazantacciya ba irin wacce muke to saboda yanayi na lokaci za mu tsaya a nan insha Allah abin da muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tunta harshe afuwa da rangwamen ubangiji muke nema subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh